بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء أولا يمتينا أشرين دبوكي جواتا جمادة الثانية هجرات دبو دا تاريخ دو دا أربعين دا أكو ودا تيدي دي, دي da talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya yau za mu tashi darasi na ɗari da sittin da bakwai a cikin darussan da muke yi na karatun aljami'u sahih al-musnad na al abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah muna cikin kitabul azan wanda shine littafi na goma a cikin jerin gwanan littattafan littattafan da ke cikin littafin za mu tashi babi na 151 hadisi na 836 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المحمد رحمه الله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى نعم باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى wato babin wanda bai shafe wato wanda bai goge goshinsa ba da hancinsa har sai da ya idar da sallah wato idan mutum yana sallah ƙasa ta makale ta liƙe da goshinsa ko da hancinsa to idan bai goge ƙasar ba har sai da ya sallah tukuna bayan ma ya yi sallar ma ya fita ma daga sallar daga baya sannan ya goge to wato ma'ana haka zai yi ko kuwa idan bai yi haka din ba ya zamanto ya aikata abu wanda yake wato idan bai yi haka din ba ma'ana ya goge ya aikata abin da yake makaruhi to ya kawo domin ya nuna aikin da kuma ishara ga saɓani a ciki tare da nuna zaɓinsa a cikin matsalar kamar yadda yake yi a cikin matsaloli wanda yake akwai saɓani a ciki a matsalar shine idan mutum ƙasa ta liƙe da goshinsa da hancinsa a wajen sujada to a zai share ƙasar yana cikin sallah ko kuwa zai share ƙasar daga yayi sallama ko kuwa ba zai gaggawar share kasar ba sai daga baya ya share halaye guda uku share kasa a cikin sallah da share kasa daga an yi sallama da share kasa daga baya bayan ma an yi sallama da wani ɗan lokaci to wanda bai yi share kasa daga fuskarsa ba daga goshinsa da hancinsa har sai da ya idar da sallah to shi ne imamun bukhari ya kulla babin a kansa sai ka gane wato menene hikimar kawo shi tsakanin addu'ar yin sallama daga sallah da kuma addu'ar kafin sallama daga sallah da kuma yin sallama to don munasabar kawo shi a wannan bigirar shine abu ne wanda yake da alaka da ƙurewar da wato a kusan ƙarshen sallah yana da alaƙa da ƙarshen sallah to shi ya sa ya kawo shi a wannan bigira na'am qala abu abdullah babu da cikin naku hmm? eh babu a taku nusa <laughs> ina yuniniya babu a yuniniya ma a bai ishara ga wata nusar ba a hamish Mm. Mm? ya yi ishara saboda ka a cikin waɗansu nusa ɗin akwai wannan ƙala abu abdullah imamul bukhari shine abu abdullah ya ce ra'aitul humaidiyya na ga alhumaidi shine abdullahi bin zubair alhumaidi azubairi malaminsa wanda da shi ya buɗe littafinsa da shi shine malamin farko da ya riwaya daga wajensa a cikin a littafin nansa malamin imam al-bukhari ne al humaydi ba abdullahi bin zubair al humaydi kuma shine yafi kowa rike shine yafi kowa haddace hadisan sufyan ibn uyayna dan makka ne kuma yana da musnad shi kansa ya rubuta littafi musnad al humaydi yana nan yana nan ma an buga shi a juz'i biyu musnadul humaidi to na eh muna da shi eh. <laughs> ah, musnadul humaidi to al-humaidi sunansa abdullahi bin zubair jikan sayyidina zubair yasa ake ce masa az-zubairi jikan zubair ibn al-awwam ne yace naga al-humaidi yana yin hujja da wannan hadisin Allah yamsaha al-jabhata fi cewa mutum kada ya shafe goshinsa a cikin sallah wato in dai yana sallah ƙasa ta makale da ta makale da goshinsa wato kada ya shafi to wannan ya ambaci goshi to hannu fa hannu zai karkaɗe hannunsa eh <laughs> to za mu zo kan maganar na'am muslim ibn ibrahim al-farahidi hisham ibn abi abdullah al-dastawa'i daga yahaya shine ibn abi kafir al-fa'i maulahum daga abu salama dan abdurrahman ibn auf az-zuhri yace na tambayi abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan sai yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada a cikin ruwa da tabo har sai da na ga wato asarar tsini gurbin wato alamar tabo din fi jabhatihi a goshinsa wannan a cikin haka wannan hadisin hadisin ya riga ya gabata ko hadisin abu sa'id al-khudri na sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan akwai riwayar nasa'i da ya kawo ta a riwayar nasa'i da ya kawo shi imamun nasa'i da ya tashi ma a cikin littafinsa sai ya ce babu tarki mashil jabhati ba'da taslim babu mutum ya bar shafewar goshi bayan sallama shingo shi bukhari ya ce hatta hatta salla wato sai bayan ya yi sallah sannan zai goshi to shi kuma annasa'i daga wannan hadisin ya ɗauka bayan sallamar ma mutum ba zai goge ba daga ya sallama riwayar da ta kawo shine faƙala abu sa'id mutirna lailata ihda wa ishirin sai ake mana ruwan sama a daren ashirin da ɗaya fa wakafal masjid sai masallacin ya kwarara da ruwa fi musallan nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallarsa fa ilai sai na kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qadin sarafa min salati subh alhali yayi sallama daga sallar asuba wa wajhuhu mubtallun qinan wa ma'a fuskarsa tana jike da yunku da ruwa bayan sallama to shi imamu nasa'i sai ya kafa hujja da wannan cewa bayan sallama mutum ma ba zai shafe ba sai da suka kiyaye har kasar da take to kuma amma wato shi wannan abin da ya sake yake da muhimmancin kiyaye shi eh shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san kun tuna da sababin hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a yayi itikafi a goman tsakiya sai yayi niyyar zai fita ranar 20 sai ya ce duk wanda ya itikafi tare da ni to ya ci gaba da itikafinsa domin mala'ika ya zo min ya ce abinda kake nema yana gabanka abinda kake nema wata daren lailatul qadr yana gabanka saboda haka duk wanda ya itikafi tare da ni to ya zauna a wajen itikafinsa ce kuma na ganni a wannan daren ina sujada a cikin ruwa da yunbu to ita ce alamar cewar lailatul qadr din wato za ta zamanto daren da aka yi ruwan sama har ya sujada a cikin wato ruwa da yumbu sallallahu alaihi wasallam to amma kuma duk da kaga amma amma an kiyaye wannan kun ga hadisi ne wanda yake zai zo a cikin kitabu siyam a cikin kitabul itikaf duk zai sake maimaita shi amma hadisi ne guda ɗaya gashi kuma ya ambace shi a cikin kitabu sala ya ambace shi a babukan da suka gabata na na wato na yin sujada a kan mutum in zai sujada ya sujada a goshinsa da hancinsa wajen mawadi sujud ya ambace shi sannan yanzu kuma ya ambace shi a cewa mutum ba zai shafe kasa daga goshinsa ba ya ambaci goshi amma kun ga a hadisin ya nuna goshi har da hanci to menene a sabanin menene matsayin malamai akan wannan ibn rajab yake cewa babu saɓani tsakanin malamai cewa idan mutum ƙasa ta makale masa a goshinsa da hancinsa ko kuma da ko a hancinsa cewa al'afdal kada ya share sun babu saɓani a tsakanin su cewa mafi falala kada mutum ya share goshin nasa to amma kuma sai suka yi saɓani idan ya share ya aikata makruhi ko ku bai aikata makruhi ba imamu ahmad ya ce idan ya share makruhi ne menene dalilin karhanci ya ce saboda ne na farko gashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma akallan abin da ake dauka daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-istihbab kuma akasin mustahabbi shine makruhi dalili na biyu cewa aiki ne ba daga cikin jinsin ayyukan sallah ba baya duk da yake aiki ne dan kankani da ba mai daukan lokaci ba amma aiki ne ba cikin ayyukan sallah ba ka sa hannunka ka goge goshinka ai kaga ka daga hannunka aikin sallah ne ko ya daga cikin aikin sallah to amma ka daga hannunka ka dan ka share goshinka baya daga cikin ayyukan sallah dalili na uku suka ce kuma wannan rashin tawali'u ne rashin tawali'u ne wato mutum yana ba zai kaskantar da kansa ba yana so ya zamanto a cikin sallar ma sai shi tsaf ne hatta a cikin sallar ma shi tsaf ne to wannan rau'i ne na rashin tawali'u wanda bai dace da mumini da yake gaban Allah ba wanda sallah take buƙatar alhusho shi ku Allah ta'ala yake alladina hum fi salatihim khashi'un masu khushu'i a cikin sallar su alkhushu abinda ake nufi da shi shine kankan da kai duk da yake sifa ce ta zuci amma tana bayyana a cikin ayyuka saboda haka kaskantar da kai da nuna tawalo yana da cikin hushuyi a cikin sallah saboda haka rashin yin sa ya nuna kan cewa masu duk waɗannan in mutum bai yi in mutum ya je yayi in mutum ya je yi ya aikata makruhi don ba zai samu wa'annan ladaddakin ba ba zai samu ladan yin tawali'u ba a cikin sallah ba zai samu ladan koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin sallah kuma ba zai samu ladan nutsuwa da rashin yin wani motsi a cikin sallah wanda yake ba daga cikin jinsin ayyukan sallah ba tunda Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qaniti ku tsaya saboda Allah kuna masu kunuti wato kuna masu nutsuwa da kuna masu nutsuwa a cikin ibada to motsin nan da mutum zai daga ba daga cikin jinsin aikin sallah ba yana rage wannan kunutun da ake so a cikin sallah wannan shine ra'ayin imam ahmad imam malik rahmatullahi alai shi ya tafi akan cewa wannan abu ne mai sauki wato babu mati idan mutum ya yi babu komai bai ɗauke shi a kan cewa makaruhi ba ne haka yi nasi a cikin almudawwana to amma kamar yadda malamansa kamar yadda alfarafi ya yi ishara ga shi a cikin azzahira ya ce sai dai idan ya yi shi ne don saboda rashin tawalu in yayi shi ne don saboda rashin tawali'u ma me rashin tawali'u wato yana so ya zamanto wato tsatsar a cikin sallah amma in yayi shi ne saboda kawai ya ji kamar wani abu ya dame shi kawai sai ya sauri ya goge ko kuma irin abin da ya riga ya saba ya ji abu ya makale masa ya goge to yake cewa wannan babu karhanci to kaga malikin da yake da la'akari da maqasid na shari'a da fahimtar manufofi na shari'a sai suka ce amma idan yayi ne don saboda tarkuta walo barin kaskantar da kai a cikin sallah to wannan a lokacin nan makaruhi ne wannan kaulin na malik yana da karfi to wannan akan matsalar shafe goshi da hanci a cikin sallah to shafe da goshi da hanci bayan sallah fa to shi ma wannan wannan hadisin shine imamun nasa'i ya kafa hujja da shi cewa bayan sallah ma mutum ba zai shafe ba sai ya bari tukuna sai bayan wani lokaci haka aka ruwaito daga al'imamu ahmad rahmatullahi alai haka aka ruwaito daga imamu ahmad kan cewar fa'amma masu مسح الوجه من أثر السجود da sala, amma. mutum ya share fuskarsa bayan sallah daga gurbin wajen sujada bayan sallah to abinda aka rawaito daga ibn mas'ud da ibn abbas yana nuna kan cewa ba makruhi bane za a iya yi haka nan ma aka haka nan ma aka rawaito daga al-maimuni al-maimuni haka ma ya rawaito daga imam ahmad haka aka rawaito da kuma anas haka amma waɗansu malamai kuma suka ce makruhi ne domin wannan wato gusar da gurbin ibada ne alamar ibada wato alamar ibadar da ka yi ka goge ta kamar yanda waɗansu malamai suka ce makruhi ne mutum ya tsane gaɓaɓinsa da tawul bayan yin alwala saboda mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ai hadisin maimuna ko bayan yayi alwala sai ta miko masa mandil sai ya kyale sai ya rinka yarfe ruwan da hannunsa to amma wannan kamar yadda ya gabata bai nuna kan cewa makruhi ne mutum ya tsane gabobinsa ba bayan yin alwala to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin wannan yana daga cikin abubuwan da yake da karhanci har aka ruwaito daga ubaid ibn umair yake cewa la tazalu al mala'ikatu tusalli ala al insani ma dama atharu sujudi fi wajhihi mala'iku ba za su guce suna yi ma mutum sallah ba matsawar alamar sujada tana nan a fuskarsa alamar sallah alamar ma dama asarun sujud alamar sujada ba za su gushe ba suna masa salati ne nace suna masa sallah suna masa salati ba za su gushe ba suna masa salati wato suna masa addu'a matsawar alamar sujada tana nan a fuskarsa to amma wannan Ubaid ibn umair tabi'i ne tabi'i ma babba ya riki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kutankucin wannan idan tabi'i ya ruwaito abin da yake ra'ayi ba zai iya faɗarsa ba za a ɗauke shi a matsayin alhadithul mursal hadisi mursal wanda waɗansu malamai ba sa ganin hujja ne tunda bai faɗi wasu ga tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duba da matsayinsa da kusancinsa da sahabbai ba zai yi a ce irin wannan ya ɗauko shi daga wajen wani wanda yake ba amintacce ba to shi yasa za a iya istinafi da shi a ɗan samu ɗan nutsuwa da shi akan cewa wannan wato zai karfafa kaulin da yake cewa akwai karhanci kuma hadisi kuma istidlalin nasa'i gare shi yake nunawa domin gashi an nasa'i yake cewa babu wanda ya bar shafe fuskar sa bayan sallama saboda mai dalilin dan mutum ya tsaya da alamar ibada tare da shi har bayan sallama din to wannan alamar ibada din gashi ma aka karfafa kan cewa mala'iku suna yi ma mutum za su rinka yi wa mutum salati inna allaha jamilun yuhibbul jamal to kun wai Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau to wato kenan idan mutum ya bata fuskarsa ga ƙasar sujada ya zamanto mara kyau ya zamanto kazami kenan eh? ya zamanto kazami kenan ai ya zama tun ai ya yi ado abinda ya yi ma'alla abinda ya yi ma'alla a kira shi kazanta kamar warin bakin mai azumi ne a hasan kamar warin bakin mai ai kaga sun faɗa suka ce kamar yanda ba a san mutum ya goge mutum da yake azumi waɗansu sun karhanta yin asuwaki duk da yake wannan magana mai rauni ce saboda kawar da warin bakin mai azumi gashi kuma Allah ya faɗi kan cewa yana so ya fi wato kanshin almiski a wajensa to haka nan suka ce share ƙasar sujada tana daga cikin wannan bazin gusar da gusar da gurbin ibada ne da haka ka bar gurbin ibada har zuwa wani ɗan lokaci don ka nuna kan cewa ba Allah Allah kake yi ka yi wannan abun da ya matsa maka ba ya sa maka wato ya sa ka zama zamanto kazani a'a kada ka rinka ganin wannan bal ka bar shi akan cewa ka yi tawalu ga Allah ka turmuza ka a ƙasa akwai kissar alf arslan ɗaya daga cikin kwamandojin turkawa a lokacin a lokacin daular a a a ba buwai bane cikin ɗaya daga cikin duwal ɗin turkawa wanda suka je suka fuskanci sojojin rum sojojin rum sun kai dubu ɗari su kuma musulmi a lokacin nan da su fi dubu goma ba ƙarƙashin alba arsalan alb arsalan sai ce kada su ƙoƙari kada a fara yaƙi sai lokacin da daidai ake sallar juma'a bayan zawali lokacin musulmi suna kan mimbarori suna cewa Allahumma izdal islam wal muslimi kuma sa'a da Allah yake karban ibada yake sa'a da Allah yake karban addu'a sai sujada ya turmuza fuskarsa a cikin ƙasa yana roƙon Allah Allah ka bamu nasara a ƙasa ya rinka turmuza fuskarsa komanda sarki ya karkaskantar da kai kenan to dai in gaya muku da aka kara da sojojin rum shi kansa emperor din romawa sai da ya zama to prisoner yaki kamo shi suka yi ku karanta kisar alba arsalan eh eh <laughs> ai da sarakunan haka suke fuka ha'u ne hmm. <laughs> bai ba shi komai ba na'am kun ga wannan hadisin ya nuna tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. wato idan dama ma ce da ma kasa ce busassa ai za ta fi saukin mutum ya barta a fuskar sa ko to amma wannan kasa ce danya kuma ƙasar ma taɓo tabo an san yadda yake baƙi amma haka in fari ne babu kamar farin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kana ji ake ake sifanta kansa to amma wannan bata fuskar idan kazantacce kamar yadda barista yake wannan sanya yumbin a fuskarsa da goshinsa haka ya bashi yayi sallah da shi har yayi sallama ma da yayi sallama kuma al'adarsa idan yayi sallama ya juyo ya fuskanci sahabbai shi yasa Abu Sa'id ya gani yace da yayi sallama na ga alamar yimɓin da ruwa a fuskarsa da hancinsa ba da man sarrafa min sallah bayan ya yi sallama daga sallah wato bai yi mubadara yana yin sallama ya share ba sai da ya juyo ma ya fuskanci sahabbai amma kuma ba a ce kan cewa kuma mutum shi kenan kuma ya tun da ya yi ba zai goge ba ga baki daya a'a ba a wato mubadarar nan da nan kana sallama ka kama gogewar to wannan zai nuna kan cewa kamar dama can kana kyankyamin wannan abin da ya same ka bayan kuma abu ne wanda ya kamata tun da ga yanda yi ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai ka ji izza akan cewa kayi wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ka kaskantar da kanka har ka sa abin da yafi komai sharufta ka san babu abin da yafi komai sharufta yafi komai daukaka a jikin mutum irin goshinsa shi yasa ma ko dungura goshin mutum za yi aka dungura goshinsa iyakacin raini kenan aka yi saboda kana takama da rannan goshin naka to ka sa shi a ƙasa har ya yi buɗu-buɗu da ƙura ko kuma ya yi dakal daƙal da taɓo da ruwa saboda Allah dankai eh. zankan da ce ce zankan bayan sallah a to an bayan sallah ba komai kuma bayan ya fita abinda dai ba a so a cikin sallah ka goge hmm? in kai kai tarkul afdal akallan halinsa kenan ko kuma ana yin sallama ka goge amma in ana yin sallama ka bari sai daga baya sannan ka goge to wannan babu laifi hmm. na'am na'am ban ji ba eh ana cikin salatu shine ai malik yake cewa shine malik yake cewa abin nan arahu khafifan babu wato ya saukaka to amma saukakawar su kansa malaman malaman mazhabar saboda duba da waɗannan sauran dalilai suka ce idan ba yayi bane domin rashin tawalu sai kaga wanda yake kamar tsakuwa ce a goshinsa wanda in ya sake wata sujadar za ta soke shi hmm? ya daga girar ya daga girar ba ta yi amfani ba kaga lokaci daga gira za ta fado da tsakuwar to ya daga ya daga ba ta yi amfani ba saboda gudun izaya sai mutum ya kawo don Allah ba so yake azabtar da mu ba to kaga wannan ba ta shiga cikin wannan ma'anar ba hmm. na'am na'am kare zafin rana daban ne ai mun yi anas ne eh, ai kare zafin rana wannan babu laifi eh, da mutum ya sanya wato ya daura a daurin rawaninsa ya sanya shi yadda yake zai masa maganin zafin rana ko kuma ya sanya a kamar yadda aka ko hannun rigarsa ko kuma ya ɗebo tsakon kwani ya sanya a inda zai yi sujada don tsakon kwanin su rage zafin rairayi idan yanzu zai sujada sai ya da tsakon kwanin ya sujada kan wannan mm. na'am dallo mm. ba tare da ne eh oh face mask eh Eh, ya ce idan dai bukata idan saboda gudun sanyi ne ko saboda gudun zafi a wannan dalili ya zo dalili ya zo babu laifi kamar yadda fi'ilin sahabbai ya nuna fi'ilin sahabbai suna yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu sunna ce taqririya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin ya tabbatar da su akan haka na'am babu taslimi babun sallama ai wato sallama daga sallah ma imam al-imam al-bukhari bai ambaci hukuncin sa ba saboda dalilai ɗin sun ci karo da juna wajen cin ita sallama wajiba ce ko sunna ce mm. mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa mafiya yawan sahabbai da malamai sun tafi akan cewa sallama wajiba ce amma an ruwaito daga malaman kufa sufyanu sauri da imam abu hanifa cewa ita sallama sunna ce saboda haka idan kuma wannan shi ne aka ruwaito daga abdullahi bin mas'ud wanda dama shi ya zauna a iraq a kufa sauraka almajiransa su ne suka yada mazhabarsa har ta zamanto kuma imam abu hanifa ya yi riko da abinda mutanen iraq suke a kai ya zamanto shi ne mazhabarsa to su suna cewa sunna ce kuma suna kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito daga abdullahi bin mas'ud cewa idan mutum wato yayi idan mutum yayi ya gama tashahhud to mutum ya gama sallarsa in ka so ka tashi in ka so kuma ka zauna wato inda kai ta shi kenan yin sallama sunna ce da mutum zai yi tahiya yana gama tahiya din yana gama tahiya din sai alwalarsa ta karye kafin ya sallama sallarsa ta cika <laughs> mazhabar imam abu hanifa ce amma wannan saboda hadisin da suka rawaito hadisin abdullahi bin mas'ud hadisi ne wanda yake mutsarif an ruwaito shi da sassaɓawa a cikin isnadinsa ba zai kai hujjar hadisin da ya nuna cewa sallama dole ba ce ita ce hadisin na ali tahliluha tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim miftahu sala salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudin sallah shine tsarki hmm. haramarta ita ce kabbara kabbara harama halaccin ta fita daga cikinta at-taslim kaga an nuna cewa tahliluha at-taslim wannan yana daga cikin abinda a larabci ake cewa uslubul qasr saboda in ka kula da mubtada tahliluha da shi labarin at-taslim wannan su ma'arifa ne to in ka hada ma'arifa guda biyu yana bada abinda ake cewa a balaga al-qasr wato ma'ana babu abinda zai sa ka fita daga sallah sai at-taslim sai sallama shine ma'aman wannan hadisi in aka ce tahliluha a taslim ay la tahlila la tahlila laha illa at-taslim babu abinda ake yi da zai halartar da kai da fitarka daga cikin sallah sai sallama to wannan shine hujjar jumhur akan cewa sallama tilas ce rukuni ce a cikin sallah idan mutum bai sallama ba duk wani raka'a hudun da ya riga ya zo yayi da duk abubuwan da yayi in bai sallama in a lokacin nan kafin ya sallama alwalarsa ta kare sai ya sake sallah saboda bai yi tahlilin ta ba to amma imamul bukhari bai yi bai ambaci hukuncin hukuncin ba amma za a iya ɗaukansa daga riwayar da ya kawo a cikin wannan hadisin da za mu karanta yanzu saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da dawwamarsa kai, ya nuna kan cewar a ɗauke shi akan wajabci na'am na'am at-tabuzaki المنقري نعم إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري ابن شهاب daga hindu bint al-harith almajirar ummu salama talibin ce ta da riwaya na'am cewa ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam hindu bintu umayya al tace wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallama sai mata su miƙe yayin da ya gama sallamarsa yayin da ya gama yin sallama kuma ya ɗan zauna ɗan lokaci kaɗan kafin ya miƙe ibn shihabin ya ce to ni ina zato ina gani kuma ilimi Allah shine ya fi sani suna ganin cewar zaman nan nasa da yake yi domin mata su fita kafin maza su riske su kafin waɗanda suka fita daga cikin maza daga cikin mutanen masallaci su riske su to shahid nan da ya ce kana idan sallama ya kasance idan ya yi sallama kana tana nuni akan daimuma wato dawwama ya dawwama akan yin sallama ya dawwama akan yin salama to in ka hada shi da hadisin tahliluha at-taslim to kaga wannan zai karfafa cewa ita yin sallama wato a ita yin sallama tana daga cikin wajiban sallah saboda dawwamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi amma hadisin da yace idan mutum ah, idza ahdatha wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallim faqad jazat salatu idan mutum alwalarsa ta kare alhali ya zauna a ƙarshen sallarsa kafin ya yi sallama to sallarsa ta halatta wannan hadisi dukkan malaman hadisi sun raunana shi malaman hadisi sun raunana a wannan hadisin to wannan hukuncin sallama ya bayyana cewa sallama su a wajiba ce ba sunna ba ce to sai dai kuma bai faɗi yaya sallamar take ba bai faɗi yaya sallamar take ba wanda magabata sun yi saɓani a kan sallama mafiya yawan malamai mafiya yawan malamai sun tafi a kan sallama sau biyu ake yi kamar yadda imam muslim eh, ya ruwaito daga hadisin sa'ad ibn abi waqqas da kuma daga hadisin abdullahi ibn mas'ud cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayabu haddihi yana sallama ta damansa da ta hagunsa har sai an ga hasken wato kumacinsa kundukokinsa sallallahu alaihi wasallam har sai an ga farin kundukokinsa wato yana isa matuƙa wajen juyawa haka da har waɗanda suke a cikin sahu za su ga wato hasken kundukokinsa ta damansa sannan ta hagu a riwayar a hadisin abdullahi bin mas'u a hadisin jabir bin samura ya zo da sigar ya zo da da bayyana sigar za mu zo mu ji to da wace sigar ake yi amma dai yanzu ita sallama biyu ake yi ko kuwa ɗaya ake yi mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa sallama biyu ake wannan hadisin shahid ne a kansa kuma an ruwaito haka daga fi'ilin sayyidina abubakar kamar yadda ibn al-munzir ya ruwaito shi a cikin al kuma yake a cewa manzon Allah sayyidina abubakar masruq ibn al-ajda shi ya ruwaito yace ya kasance in yayi sallama zai sallama ta dama har sai an ga shi ma hasken kundukukinsa ya sallama ta hagu har sai an ga hasken kundukukinsa haka zalika aka ruwaito daga sayyidina ali ibn abi talib aka ruwaito daga ibn mas'ud da ammar da sahal ibn sa'ad ibn sa'idi da nafi' ibn abdullah ibn al-harith daga tabi'ai kuma ga sunan tili afa ash-sha'bi alqama masruq abdurrahman ibn abi layla amr ibn maimun abu wa'il abu abdurrahman as-sulaimi a cikin malamai kuma fuqaha'ul amsar shine mazhabar Abu Hanifa da Ashafi'i da Ahmad da Ishaq ibn Rahuya daga cikin malaman hadisi to sannan mazhaba ta biyu suka ce sallama daya ake yi taslima wahida ake sallama daya ake yi an ruwaito shi ma daga annab sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Aisha na sallar annab sallallahu alaihi wasallam na sallar dare da yake cewa yana yin sallar dare raka'a takwas ba zai zauna ba a raka'a tara yana wuturi raka'a tara ba zai zauna ba sai a raka'a ta takwas in ya zauna a raka'a ta takwas zai yi ta shahud sannan sai ya miƙe sai ya raka'a ta tara sannan ya yi sallama sallama ɗaya da yake jiyar da mu a wata riwayar sallama ɗaya assalamu alaikum sallama da za ta tashi duk mutan gidan daga sallah daga bacci da ƙarfi haddata tashi duk mutan gidan daga bacci to kaga ta ruwaito sallama ɗaya to haka aka ruwaito daga ibn umar shi ma haka yake yi sallama ɗaya yake yi aka aka ruwaito daga aisha ummul mu'minin haka aka ruwaito daga anas ibn malik duk ibn al mundhir ya kawo riwayoyin nasu kuma wannan shine mazhabar malik ita ce mazhabar malik ita ce mazhabar ahlul madina mutanen madina haka suke su sallama ɗaya suka sani an ruwaito da ne mazhabar malik da allaik ibn sa'ad da al kuma shi aka ruwaito daga ahlul madina ita kuma sallama biyu ta aka ruwaito daga ahlul iraq mm, mutanen iraq kun ji mazhaba ta biyu ko mazhaba ta uku sai ta ce kowanne mutum ya yi, wata ran yayi ɗaya wata ran yayi biyu kowanne yana daga cikin salo salo waɗansu kuma suka yi tafsiri suka ce idan yana a idan yana sallashi shi kadai ko kuma a cikin jama'a wanda ba su da yawa to sallama ɗaya zai yi amma in a cikin jama'a mai yawa ne ya sallama biyu wannan shi ne wani riwaya da aka roto daga shafi kuma kauli hudu kenan ko kauli na farko ya sallama biyu shine mafiya yawan malamai suke a kai mafiya yawan sahabbai kuma mafiya yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a haka hadisin hadisin abdullahi ibn mas'ud hadisin sa'ad ibn abi hadisin wa'il ibn hujr dukkaninsu akan sallama biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko kenan sallama biyu dama da hagu mazhaba ta biyu sallama ɗaya kuma sallama ɗaya ɗin gaban ka zaka yi ba tare da juyawa ba sai dai ka dan juya dama kaɗan kamar yadda aka ce ibnu umar yana yi assalamu alaikum dan ka za ka juya <laughs> eh masaba ta biyu kenan ko masabar ahlul madina kenan masabar maliku kenan masaba ta uku suka ce kana da zaɓi in ka so kai ɗaya in ka so kai biyu wato babu rigima hmm. babu cewa a in an ga yana sallama ɗaya a ce a wannan ai dan kaza ne a wannan ai dan kaza ne wannan ai ba ahali ba ne eh, babu zancen wannan kowanne za ka iya yi saboda dukkaninsu sun tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazhaba ta uku shine tafsil wanda imamu shafi'i yayi shi kuma yayi dubi ne yayi la'akari da ma'ana yace idan kai kai kadai ne kake sallah ko jama'a da ba ku da yawa to kai sallama daya in ku jama'a ce mai yawa in ku ba haka ba wato in a cikin jama'a ne mai yawa kai sallama biyu to me azancin imamu shafi'i da wannan in wani bai ji ba saboda jama'a da yawa in aka yi sallama in aka yi sallama daya in jama'a ce mai yawa wani ba zai san an yi sallamar ba amma idan aka yi sallama biyu in jama'a ce mai yawa to za a iya ji kuma kun ga wannan ai yana da abin da imamu shafi'i ya tafi a kai ai za in kuka lura ai ya samu asali daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wanda suka ruwaito sallama biyu sai a dauka akan sun ruwaito ne sallarsa cikin jam'i a masallaci wanda suka ruwaito sallama ɗaya ko Aisha ce radiyallahu anha a sallar daren sa wanda yake shi shi kadai saboda haka kun ga akwai azanci akan maganar Imam Shafi to amma kuma abin da yake fifita sallama biyu shine karin zikiri ne tunda assalamu alaikum wa rahmatullah shine zikiri ne saboda haka wanda ya sallama biyu ya fi lada bisa wanda ya sallama daya dan ya yi ƙarin zikiri eh, saboda haka ta wannan fuskar sai ka kan cewa ko da ba mu ɗauki azancin da imamu shafi'i ya faɗa ba in aka ɗauki mujarradin wato a filin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato munasabar cewar akwai karin zikiri a ciki to wannan yafi to sai sigar shi ma nan imamu bukhari bai kawo ba ya sigar sallama take mafiya yawan hadisai sun tafi kan cewa yana sallama ta dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi sallama ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. mafiya yawan hadisan haka suka tafi a kai hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin wa'il ibn hujur da haka suka ruwaito to sai dai waɗansu hadisan sun zo kamar hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu ya zo da sigar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dama sannan a hagu assalamu alaikum wa rahmatullah a hadithin wa'il ibn hujjar shi ma kuma aka ruwaito da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a sallama ta biyu to amma imamu ahmad ya ce wannan la'allaman za'an Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne sau ɗaya don yi bayanin halacci wa illa mafi yawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai dai kowanne mutum yayi riwaya ta zo da shi amma mafi yawa shine wannan kamar yadda muka ambata na'am babun yusallimu hina yusallimu al-imam babi da yake cewa mutum yayi sallama mamu yayi sallama yayin da liman yake yin sallama a lokacin da liman yake sallama نتركه يقام Abdullahi bin Umar ya kasance yana soyarwar da cewa idan idan liman yi sallama to waɗanda suke bayansa su su sallama mafhumin wannan wato kada mutum ya shagaltu da yin addu'a bai bi liman a cikin sallama ba wanda da yawa mutane suna yin haka din ya je ya tsara addu'o'insa ya ce sai ya roƙi kaza sai ya roƙi kaza sai ya roƙi kaza sai liman ya yi sallama shi kuma har yanzu akwai debit a kansa bai riga ya gama ba saboda haka sai ce sai ya kyale liman da sallama ka kai liman ka da bukatu ni ina da bukatu da yawa sai bai bi shi ba to a nan wajen ya saba sunna shi yasa ibn umar yake cewa yana son wannan yana so ya mamu yayi haka hmm. ah, to sai ma'anar ya yi sallama yayin da liman yake sallama wannan a zahirinsa zai nuna kan cewa yana yin sallama ya fara su masu to wanda yake za su yi mukarana bayan kuma can ya riga ya gabata a hadisin ina maji ilal imamu li utamma bihi an sanya liman dan a yi koyi da shi to an nuna cewar kamar yadda hadisan eh, suka zo a cikin sahih muslim wala tusal wala tukabbiru hatta yarka hatta yukabbir wala tarka'u hatta yarka kada ku yi hasse yayi to da abinda ake nufi da hina din shine wato at-taqib yana yi kuma ku yi ba wai ku yi tare ba tunda a lokacin nan yi tare da liman idan ka riga liman sallama to ka baka da sallah domin baka bi shi ba baka bi shi ba a cikin rukuni kamar baka bi shi bane a cikin kabbara harama an baka bi shi ba a cikin kabbara harama kai kabbara kafin shi baka da sallah tunda baka bi shi ba a cikin abin da yake haramta maka shiga sallah na'am نعم نعم قال أخبرنا عبد الله عبد الله هو ابن المبارك na'am ma'amar ibn rashid daga az-zuhri daga mahmud ibn rabi' daga itban ibn malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je a gidansa na'am cewa mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi sai muka yi sallama yayin da ya sallama ah, muka yi sallama yayin da ya sallama to wannan shine a shahidi akan cewar sallamar ta zamanto yayin da ya sallama sai muka yi sallama to kada mu riga shi kada mu yi kuma tare da shi wato abinda da yake wannan hadisin yake nuna wa mutum ba zai yi sallama ba illa ba da faragil imami min taslimatai sai liman ya gama sallaman nan guda biyu sai ya gama sallamar guda biyu ba zai yi ba yayin da ya yi sallama farko sai kawai ya kama yin sallama kamar yadda za ka ga a waɗansu daga cikin yan waɗansu ƙasashe masu bin masabar imam abu hanifa suke yi daga liman ya yi sallama ta farko sai kawai ga sun yi sallama ba za su jira sai ta biyun ba hmm. in ka kula ina mutanen turkiya ne bahu <laughs> hmm. za a gansu haka suke yi to wannan imamu shafi eh, wannan mafumin wannan hadisin ya nuna ba haka ake yi ba amma idan mutum idan <coughs> wato ya nuna idan mutum ya yi mutum ne cewa mamu kada yi ya yi ta hallufi ya yi jinkiri wajen sallama bayan liman wato shine wanda muka faɗa cewa liman ya sallama shi kuma ya tsaya ya shagaltu da yin addu'o'i bai sallama ba tunda a lokacin nan ya zamanto sallarsa sallarsa yake daban ba sallah a bayan liman ba wannan shine abin da yake mafi rinjaye amma alqadi abu tayyib at-tabari daga cikin malaman shafi'iyya yace al-ma'mum bil khiyar mamu yana da zabi in sha'a sallama ba'dahu in ya so ya sallama bayan liman wa in sha'a istadama al-julus lit-ta'awudi wad-du'a wa qala zalik in ya so kuma ya ci gaba da zama domin neman tsarin Allah da yin addu'a ya tsawaita ma wannan wa allala annahu qad inqata'at qudwatuhu bil imami bi salamihi ya kafa dalilin sa akan cewa to ai da liman ya riga ya yanke sallama akwai kun shi kuma tunda sallama babu zancen babu zancen bin liman liman ya riga ya gama sallama to abin ita sallama ba tana cikin sallar ba lokacin da liman ya yi sallamar ba a lokacin nan shi yana cikin kurkukun liman yana cikin bin liman to sai kuma yayin da ya zauna ya ƙi yin sallama a lokacin da ya ƙi yin sallamar yana cikin wato sallar liman ɗin ta kare ko sallar liman ba ta ƙare ba yana cikin masu bin liman fa amma da liman ya yi sallama shi kuma ya ƙi kaga ya saba ma liman a nan wajen وهذا مخالف وهذا مخالفة لنفس لنفس الشافعي to shi kansa Abu Tayyib al-Tabari masaba Shafi'i ne ya saba ma Imam Shafi'i anan wa ammati ashabi da ma ilahirin almajiran masaba Shafi'i walil ma'thuri an sahaba da kuma abinda aka waito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi inganci amma idan yayi sallama tare da liman yayi sallama tare da da sallaman limaminsa to wannan <clears throat> kamar yadda muka faɗa mazhabar imam malik al-butlan sallarsa ta ɓaci mm. sallarsa ta riga ta ɓaci a sauran mazhabobi ne suke da suke da fuskoki da suke wata fuskar take halarta take inganta sallah na'am <clears throat> alaikum assalam na ta ilima baya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam balantana ya addu'a eh, to ya zaka yi a nan wajen sai ka bi shi sai ka bi shi ya dauke maka ya dauke maka sai ka bi shi amma sai ka je ka same shi ka ce masa akramaka Allah fa ana ana ana salati bayan tahiya <laughs> na'am a ya danganta da mai yin gyaran na'am na'am babu man lam yara radda salami ala al-imam wa iktafa bi sala babu wanda baya ganin cewa a mayar wato a amsa ma liman sallama a cikin sallah ya wadata da yin sallamar sallah kadai wato ya nuna cewar wato ba dole bane mutum ya yi sallama biyu idan ya tashi yin sallama a bayan liman idan liman ya yi sallama ɗaya sai ya sallama ɗaya ta fita daga sallah kaga bai yi sallama biyu ba wadda za ta zamanto ɗaya ta fita daga sallah ɗaya kuma ta amsa sallamar liman tunda liman ya ce assalamu alaikum to wannan kai assalamu alaikum kai da kake yi wato ba amsa ma liman sallama kake yi ba fita kake daga sallah na'am نعم عبدان عبد الله بن عثمان عبد الله بن المبارك يتي منكرا تحديثي أقبل معمر دقاء الزهري يتي محمود بن الربيع يا كرنتا من حديثي صلى الله عليه وسلم يتي يا يا هنكلتي من ذن الله sallallahu alaihi wasallam wato ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana akala tunda yaro ne dan shekara shida lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mhm. kuma ya hankalci wato fesawar ruwa wanda ya fesa daga cikin wato guga na ruwa wanda ya kasance a gidansu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ruwa a bakinsa ya kukura ya fesa mata a fuskarsa ya ce ya tuna wannan abin da yake tunawa ke nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya sa aka sa shi a cikin sahabbai wannan ya sa aka sa shi cikin sahabbai domin ga shi ma har ya wanda ma bai kai shi ba an sa shi cikin sahabbai ballantana shi hmm. domin abdurrahman ibn abi bakr siddiq an haife shi lokacin ah, afwan muhammad ibn abubakar as-siddiq an haife shi lokacin hajjatul wada a zulhulaifa wajen wajen miƙati a nan asma'u bintu umai ta yi naƙuda ta haife shi a nan ta yi naƙuda ta haife shi amma an ƙirga shi cikin sahabbai to kaga watanni kaɗan ya samu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma an kirga ana kirga shi a cikin sahabbai sai dai hadisinsa ba irin hadisin sahabbai ba ne shi yasa suke cewa sahabi hadisinsa mursal wanda yake karɓar marafilu sahaba baya karɓarsa <laughs> to shi ne abin nan kacici-kacici da ake yi da shi sahabi ne amma hadisinsa mursali ne kuma mursalin wanda yake karban hadisi mursal baya karɓansa shine irin waɗannan sigarus sahaba na'am قال يتي ناجي ناجي إتبان بن مالك الأنصاري sannan ɗaya daga cikin banu salim ya ce na kasance ina yi ma mutane na banu salim limancin sallah sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce ni ina ganin duruduru a ganina wato na so mai inkarin ganina ba na gani sosai kuma ruwa kwararar ruwa da wato ruwa mai kwarara a gwalalo a hanya yana tsarewa tsakanina da masallacin da masallacin wato to ni sai na so ka zo kai sallah a gidana a wani bigire domin har na rike shi ya zamanto masallaci sai annab sallallahu alaihi wasallam ce zan aikata in Allah ya yadda sai mhm. sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajena da safe abubakar na tare da shi bayan rana ta tsananta wato lokacin walha ta ɗago sosai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin ya shigo sai na bashi izini bai zauna ba haske da ya ce ina kake so na yi sallah a gida a cikin gidan naka a habba sai masa ishara da wato bigiran da ya so ya yi sallah a cikinsa sai ya tsaya muka yi sahu a bayansa sannan ya yi sallama mu ma muka yi sallama yayin da ya yi sallama wannan shine hadisin itban ya kawo shi nan kamilan da ta ta cikakkiya to a shahid anan yace fa sallamna hina sallam sai muka yi sallama yayin da ya sallama kaga mafhumin wannan shine hujjar bukhari sallamar da ya ta fita da sallah ita muka yi saboda haka idan sallama ɗaya yayi mu ma sallama ɗaya muka yi kaga in suka in suka yi sallama ɗaya sun amsa masa sallamarsa ba su amsa masa ba kawai sun yi sallamar fita daga sallah to shine shahidin bukari cewa idan liman ya yi sallama ɗaya kai ma kai sallama ɗaya ta wadata wajen fita daga sallah ba sai ka yi masa raddin sallama ba da Allah ta'ala ya ce idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana minha aw rudduha ah, ba sai kun yi wannan ba in ma kai sallamar assalamu alaikum ta fita daga sallah ta riski ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta kai ma kowane bawa salihi tunda ka yi a cikin tahiya ai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum to wannan sallamar ta isa ta riski ta kai ya zuwa gare shi na'am lokacin mu ya tsare sun amin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa ba akwai daga cikin tambayoyi da aka turo akwai wani dan uwa da ya turo da sakon tambaya akan tambaya ce dangane da karatun almuwafa da aka yi sati daya ko biyu da suka wuce lokacin da mata suka rinka hayaniya suna ɗaukaka murya a cikin masallaci wanda hannun musu tsawa na na sa musu magana na janyo ayar ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku wanda suka imani kada ku ɗaukaka sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa shi abin ya rikitar da shi yanzu wanda don in ana karatu idan mutum ya ɗaukaka muryarsa sama da muryar karatun da ake na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta fada a kansa tun daga shi ana cewa wanda ya haka wato ayyukansa Allah zai Allah wato kada ayyukansa Allah ya bata musu a alhali ba su sani ba to shine yake ganin tsananin abin to tsananin abin da yake gani watakila ko yana ganin shi da ya ci dai abin ya kayan masa da hankali yake neman karin bayani eh to ƙarin bayani akan wannan shine wannan istinbatin imam malik kenan kamar yadda aka ruwaito a cikin littafan ulumul hadith adabul imla wal istimla da sauransu da littafan khatib cewa imam malik idan ya zo majalisin hadisi yana yin tsarki yana yin wanka ya sa turare ya sa kyawawan kaya ya zauna idan wani ya ɗaukaka murya a cikin majalisin sai ya masa tsawa ya ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kuma ɗaukaka murya a yayin da ake karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ɗaukaka murya ne sama da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan istinbadin Imam Malik ne shi yasa yace a tsawatar da shi ya ma yake cewa abin nan ولا تقم لأحد ومن رفع صوتا على الحديث فاصبره ودع kada ka miƙe ma wani idan ya shigo wato in kana malami yana majalisin hadisi in wani ya shigo to kada ka tashi ka tsaya masa don girmamawa saboda in ka tashi ka bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka miƙe don wani wa man wanda kuma duk ya ɗaukaka murya sautan ya ɗaukaka sautinsa alal hadisi akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fasburhu ka hantare shi kai masa tsawa wada sannan ka kore shi ma daga majalisi mm-hmm. ka kore shi daga haka imam suyuti ya faɗa a cikin alfiya saboda haka ranar da nake yi har alhaji ba kuma ya samu kasansa yana cewa sabr sabr <laughs> nake ba zan yi sabr din ba <laughs> na ya ce dama ba ba sa ba <laughs> eh, to alhamdulillah kuma dai maksudi ta'alimi ne kuma koyarwa tana ɗaukan uslubi daban-daban eh, kala-kala akwai lokacin da dole koyarwar tana bukatar a tsananta ba koyaushe ne ake sassauci ake lallabawa ɗin ba in wajen tsanantawa ya zo a tsananta ko musamman ai ana maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai fahimci wannan ba to ya kamata a wato a nusantar da shi da tsanani da tsanantawa yadda wannan zai sanya shi nan gaba wato a zai yi hattara eh <laughs> to ya ce wai ba da haƙurin ma da ba a yi ba <laughs> na'am na'am aron ba guda uku eh wanda ta malikiya ba eh, lokaci ne ya kure mana a mazhabar malik su a mazhabar malik shine ai kamar imam bukhari ya kawo wani hadisi ne dai musu raddi a mazhabar malikiya za ka yi sallama guda uku in akwai wani a gefen hagunka wato ka yi sallama assalamu alaikum ta dama ka yi sallama assalamu alaikum ta hagu sannan ka dawo tsakiya ka kalli liman ka yi assalamu alaikum hmm, wato kana yi ma na daman ka sallama kai ma na hagun ka sallama ka ma liman sallama amma idan babu kowa a gefen hagunka to sai ka yi sallama biyu assalamu alaikum ta dama sannan ka kalli gaba liman ka ce assalamu alaikum haka abin nan haka haka riwayar ibn al-qasim kenan amma ta babali kamar yadda ibn abdul ya ambace ta to amma a ni dai a cikin riwaya ban ga shahid akan sallama uku ba sallama biyu da sallama daya sune suka zo amma a cikin riwaya sallama uku a cikin riwaya ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ban gani ba amma ba na ce babu bane <laughs> eh, sai an ƙara bincike domin ko su ɗin ma da suka kawo sallamar uku ba su kawo riwaya ba ba su kawo riwaya ba illa abinda suka ruwaito daga ibn al-qasim da kuma kan cewa mafhumin amsa sallama to kuma abin da zaka kula na kan cewa ba ai ita sallama daga sallah ba amsa sallama bace shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiya ya ce idan kuka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to duk wani bawan Allah da yake a sama ko ƙasa wannan sallama za ta kai zuwa gare shi tsora ka ta liman ba shikenan <laughs> na'am sai na'am a'a ina ina attabu da ke addu'a fa muke maka ka zama kamar attabu da ke muka ba to wannan tambaya ah, tambaya kuma da ta biyu malam dan Allah ina da tambaya ɗan da aka haifa ba da aure ba yana da gadon ubansa yana da gadon mahaifinsa a'a a'a to kun gani ko afatul ilmin nisyan da muka tashi amsawa yana da gadon mahaifiyarsa abinda muka amsa kenan saboda haka sai tunani ya zo kuma to yaya mahaifinsa fa mahaifinsa fa ta da aka haifa ba ta fuskar aure ba ba a dangana shi zuwa ga mahaifi a bisa ƙaunin jumhurin malamai ba a danganta shi zuwa ga mahaifi na'am ko an gano ba za a tsora masa ya ɗauke shi ba ba za a danganta shi ba za a tilasta masa ya ɗauke shi ba Ɗan uwansa ne shi ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce alwaladu lil firash da na wadda ta haife shi ne to ku tsaya za mu yi wannan magana amma ba za a danganta shi zuwa ga mahaifinsa ba saboda haka ba za a tilasta ma mahaifinsa ya karɓe shi ba ko dna ɗin ya nuna ko an yi abin dna ya nuna to sai yawwa to shi ne idan ya zo ya ce ya yi idan ya ce ɗansa ne fa ya ɗauke shi ya abin da ake ce ma istilhaq ya dangantar da shi ya zuwa ga kansa idan akwai idan yayi istilhaq to wannan akwai tafsil da dadewa na taba amsa wannan tambayar nan cewa mazhabar mazahibul arba dinnan kacif kaf sun tafi akan cewa idan mutum ya danganta ta da aka haifa masa ba ta aure bai zuwa ga kansa wannan dangantawar shari'a ba ta yadda da shi ba saboda ka ba zai zama to ɗansa ba amma akwai ra'ayin waɗansu daga cikin malamai magabata daga cikinsu akwai urwata bin zubair akwai abu salama bin abdurrahman ibn auf kuma shi ne ikhtiyarin shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim kuma shi kuma shine fatawar da shekul usaimin yake yi da ita Allah ya ji kansu gaba cewar akwai tafsil idan wadda ta haifi dan ba ma idan wadda ta haifi dan matar wani ce tana cikin auren wani kuma ta yi ikirarin cewar ɗan ba namijinta ba ne ga wanda ya haifi ɗan shi ya zo ya ce ya karɓi wannan ɗan ba za a yadda ba Alwala dulil firash ɗa nata ne na kuma mijinta ne sai dai idan mijin nata ya yi nafayin ɗan ta li'ani idan ya yi nafayin ɗan ta fuskar li'ani ba za a danganta shi zuwa ga shi wanda ya ce ɗansa ne saboda lokacin nan ita hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yace alwaladu lil firash to ba zai yiwu ba ya zamanto an danganta shi ya zuwa ga wanda yace shine ainihin wanda ya haife shi ko da an samu a kama da tabbas da sauransu ba za a ba za a yi ba za a danganta shi zuwa gare shi ba na biyu idan yace idan aka samu wadda ta haifa ta haifi ɗan ya ce ɗansa ne ita kuma ta yi inkari in aka samu da'awa in aka sami inkari nan ma hatsi ba zai yi aiki ba na uku shi ne ita ba ba ce, ba matar wani ba ce, ba kuyangar wani ba kuma babu da'awa babu wani wanda ya zo yake cewa a'a ƙarya yake ba ɗansa ba ne ɗan mahaifina ne babu da'awa babu wani wanda yake da'awar cewa ɗansa ne sai shi wanda ya ce an ya zo ya ce wannan ɗan da aka haifa ɗansa ne kuma ya yadda ya yi istilhaƙinsa ya zuwa gare shi to a wannan surar ƙaunin waɗannan malamai da na ambata urwata bin zubair da abu salama bin abdurrahman bin au da shekh islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim da kuma zaɓin al-usaimin shine wannan istilhaƙin ya tabbata domin shari'a ta yi maɗa uba ya fi a ƙyale shi ba shi da uba saboda duba da wannan maslahar a sama maɗa uba ya fi a ƙyale shi ba shi da uba saboda haka in yi istilhaƙinsa istilhaƙin da shari'a ta yadda da shi ya zama to ɗansa yana da hukunce-hukuncen ɗa don haka zai yi gadonsa zai yi gadonsa amma in ka je kotunan mu gabaki ɗaya ka ci kab za ka samu wanda zai wannan ba saboda a masabar mazahibul arba a gabaki ɗaya ba ma malikiya ba ba su yadda da wannan ba saboda haka abin nan idan wani ya zo ya ce zai je ya kai kotu in ka je kotu fatuwa za ka yi don babu alkalin da zai maka watakila dai a samu wani alkali da zai karfin rai ya ce zai fita daga cikin mazahibul arba'a da hukunci da wannan amma wannan ne bayanin sabanin malamai akan mas'alar an fahimta ko to kuma ko lokacin da muka fara lokacin da na fara ambaton wannan matsalar akan wata matsala ce da ita ma take da alaka da gado din da aka tambayar a nan da ne bayanin na ce nima a ra'ayina a kafiri nima ina tare da su shekul islam ibn taimiyya da su shekul saboda duba da maslaha ta shari'a yaro a danganta masa uba ya fi bisa a bashi ba shi da uba hmm. yanzu wata ran wani akwai waɗansu saboda fitinuwa da sha'anin dna akwai wani bawan allah yana da ɗa ɗan nan nasa shekara wajen biyar shi yake biya masa kuɗin makaranta sai kawai aka zo aka sa masa wasu wasu cewa wannan ɗan ba nasa ba ne matarsa ta ita matar da suka rabu da ita a tana yawo saboda haka wannan dan ma ba nasa bane saboda haka suka ce masa ya je DNA hmm, shi ne ce masa idan ka je kai DNA ka saba ma Allah hmm, in ka je kace za ka yi DNA domin na farko dai babu yadda za a yi wato idan mutum ma matarsa ta zo da ciki yayi sati biyu bai je yayi raddin wannan cikin yayi li'ani ba to duk ran da ya ɗaukaka ƙara ya yace ɗa ba nasa bane. haddin kazafi za a yi masa mm. Mm. haddin kazafi za a yi masa eh wasakitun wal hamlu hamlul bayyinun yuhaddu mutlaqan wala yalta'idu wanda duk ya ga yayi shiru alhali kuma ga ciki a bayyane idan ya ɗaukaka ƙara kara yace da ba nasa bane idan ya kore shi yi haddu mutlaƙan za a yi masa haddi mutlaƙan mm. wala ya ta'inu ba za a bashi damar yin li'ani ba saboda nuna shari'a ba tana so ta yi maɗa'u ba tana so ta yi maɗa'u ba yanzu kamar irin wannan idan irin wannan ya faru yaro wanda yake ya taso yana ce ma ubansa baba baba baba haka kawai wani dna ya zo kawai da wani wasu wasi da aka zo aka yi mutum a zo a ce ba ɗansa ba ne ya zo ya ce ya daina biya masa kuɗin makaranta in ya zo shi ba abbansa ba ne ba mala'ika jibril ne ya gaya masa ba ta yaya za a yanzu irin wannan wani irin barna zai kawo a cikin al'umma saboda haka ya kamata mu rinka duba ruhin shari'a a cikin yadda akwai wato akwai abubuwa da dama wato wanda shari'a ka'ida take sawa abinda a turanci ake cewa convention ilahi ne wanda ita a shari'a wato abu ne wanda yake hukunci ake bayarwa ko ba hakika bane yanzu idan aka samu shaidu biyu suka zo suka ce sun ga wata kuma bayan ilimin falaki ya tabbatar ba zai yi a ga wata ba ba za a yi aiki da ilimin falaki ba ko da sha'aban ne wannan ranar haka za mu yi azumi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke shahara idin layan watanni guda biyu ba sa nu kusani ramadan wa dhulhijja ko da sha'aban ne muka azumce shi a ramadan to a wajen Allah ramadan ne ko da a geography da astronomy ya ce wannan sha'aban ne to a wajen Allah ramadan ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka ko DNA ya nuna kan cewa biology ya ce wannan dan na wane ne wannan dan na wanda iyad billahi ya yi zina ne hmm? amma haka biology ya nuna amma bai yi sa bai yi shi wanda yake mijin matar bai yi li'ani ya kora wannan ɗan ba to a shari'a ɗansa ne ko da a haƙiƙa ba ɗansa ba ne a shari'a ɗansa ne kuma Allah ya yi wannan ne domin ya ba mu mutane aminci da kwanci hankali da rashin rigingimu da toshe kafofin barna mai yawan gaske saboda haka wannan shine bayani don haka idan aka sami istilhaƙi a cikin irin wannan maslaha ta hukunta kan cewa ɗa a danganta shi zuwa ga wanda ya yi sa amma da sharaɗin da muka ambata cewa matar ba matar wani bace lokacin da ta haihu kuma babu da'awa wanda wani zai zo ya ce a'a ba ɗansa ba ne ɗana ne in dai babu wata da'awa kuma matar ta zama kan cewa ba firash ba ce ga wani mutum yin istilhaƙi za a karbi istilhaƙinsa wallahu ta'ala a alam kuma salam na'am wanne tukuna na wanne ai wanda ba a danganta shi ga baban ba iri-iri ne akwai wanda baban ya kore na sabarsa ya li'ani ya ce ba ɗansa ba ne kuma ya je gaban alkali aka yi rantsan li'ani guda biyar wa'annan rantsuwar da shi da uwar kaga wannan ba za a danganta shi zuwa gare shi babu wata alaƙa tsakanin su babu wata alaƙa ta wato ubantaka a tsakanin su duk wani haƙƙi na uba bai hau kan yaron ba duk wani haƙƙi na ɗa bai hau kan shi a uban ba hmm. amma wanda yake ɗansa ne na haƙiƙa ɗansa ne ya san kuma ɗansa ne aka haifa masa shi ta hanyar alfasha amma bai haƙinsa ba ya ce ɗansa ne to bai zama ɗa a wajen shari'a ba ko da a hakikatan ɗansa ne ya sani har a zuciyarsa cewa ɗansa ne bai yi haƙinsa ba to hukunce-hukuncen uba ba zai hau kansa ba saboda haka ala ba shi da wata alaka tsakaninsu da yan uwansa da dukkan sauran amma idan yayi istilhaqin sa yace wannan ɗana wani duk da ba a haifa mun shi cikin aure ba yayi da ɗansa ne to duk hukunce hukuncen uba da ɗa sun tabbata a cikin wannan hali na'am alaikum salam na'am ban ji ba eh wannan akwai tafsil ba haka mutlakan ake wannan ba ya yi tafiya wata nawa wata takwas sai dawo sai darar da iyalinsa da ciki wata nawa wato idan akwai mudda wato akwai mudda da shari'a ta sa wadda akwai mudda da shari'a ta sa wadda idan mutum ya istibra'in matarsa bi ma'ana bai sadu da ita ba bi ma'ana bai sadu da ita ba har ta zo da ciki kuma cikin nan ya zamanto ya ƙallon muddar haila a muddar ciki shine a wato wata shida wata shida ba kwana hamlu wa fisaluhu 30 shahra wata wato wata shida ba kwana biyar wata shida ba kwana biyar idan ta zo da ciki wanda yake ya akallan muddar haila to wannan zai kore za a ba damar la'ani. amma idan ba ta zo da ciki da abin da yake cikin bai zama tole akalla muddatul haid ba haid ba muddatul muddat ciki kamar bayan wata biyu yayi tafiya sai ya dawo ya same ta da ciki wata biyu ciki wata uku ciki wata hudu to wannan ba zai ce zai ne ai wajen ta yiwu ya zamanto cewar ya riga ya tafiya batta da ciki saboda haka amma ya je bayan wata takwas ya dawo da ya dawo sai ya same ta da ciki cikin wata nawa ne shi ya kamata a duba idan ya zamanto ƙasa da wata shida ne in ya zamanto ƙasa da wata shida ne to wannan ba zai zamanto a yana da damar yin li'ani ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai dan uwanmu alhaji hussein lawan wanda sati biyu da suka wuce a wannan majalisi muna tare da shi ya yi hadari yau sati biyu ya rasu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya da shi da manzilar masu shahada a tafarkinsa akwai marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya malam Abdulwahab da ya tafi neman magani muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dacewa da waraka Allah ya inganta masa lafiya Allah ya ba shi tsawon rai mai albarka akwai mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya akwai wata mata wadda akwai wata mata wadda ake taimata akwai wata mata dai wadda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ba ta tsari da kariya Allah ya kare ta daga da tsarinsa Allah ya kare ta daga sharrin masharranta akwai wanda aka rage masa akwai wanda matarsa za ta wato tana kan gab da haihuwa muna roƙon Allah ya sa ta haihu lafiya akwai waɗanda kuma suke neman addu'o'i daban-daban muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya ma ka biya ma kowa bukatunsa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant Allahumma adkhilna fi rahmatin minka wa fadlin wa hdina ilayka siratan mustaqima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين